ga watan Januwari shekara ta dubu biyu da sha hudu. A ci gaba da karatun littafin Ahkamul Jana'iz, dirasatun fikihiyatun jadida na fadilati Sheikh Muhammad Hassan Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. idan ba manta ba mun kwana inda mala yake bayani a kan waɗanda duk da tarin laifinsu da kurakuransu idan suka mutu muddin dai suna tattare da imani to za a yi masu sallah a miƙa al'amarinsu wajen Allah maɗaukin sarki. sai dai malam yi bayani da cewa ba kowa ne daga cikin al'umma za su je wajen yi ma irin waɗannan mutane da ba su da saiti sallah ba shi ma ba wai bai halatta su waɗancan masu ilimi ko shugabanni masu daraja su je su yi masa sallan ba ne sai don an ce su irin waɗannan manya su ja jikinsu ne sau da wannan ya zama jan kunni da gargaɗi ga ire-iren waɗannan mutane ko sabar abin da suke na laifi. To sai kawo hadisin ma'iz. Shi ma'iz wani mutum ne wanda ya zo zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ya tsaya gaban annabi cewa ya yi fasikanci na zana. duk hanyar da annabi zai bi ya ba shi uzuri da zai kauce sai da ya ba shi uzurin amma kuma ma'izai ce ina ƙarshe da aka tsaye da wannan haddi na zina a kan shi to shi ne sai mala ya ce inda na adillatun ala zalika kasira jiddan gaskiya muna da dalilai masu yawan gaske da ke nuni a kan cewa mutumin da ya kasance na aikata wasu ayyuka na laifi in ya rasu to za a iya zuwa a yi mai sallah a roƙi Allah madaukin sarki ya gafarta mashi shi ne ya ce ma'iz inda ma ja alin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ah, ga ma'iz yayin da ya zo wajen annabi wa a tarafa ya yi furuci da cewa ga abin da ya yi ma alaihil had kuma ka tsaida mai da haddi raja'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba a ba'ada yawmaini bayan faruwan wannan abin da kwanuka biyu sai annabi ya komo au salasan ko kuma kwanaki uku ya ƙula lissahaba sai annabi yake ce ma masahabbai istaghfiru li akhikum ma'iz bin malik ku roƙa ma ɗan uwanku gafaran Allah ma'iz ɗan malik faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ƙarin haske da cewa wallazi nafsi biyadihi ina yi maku rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi laqad taba taubatan law ha sahibu maqsin yace hakika ma'iz yayi tuban da da ma'abucin mak shine mutumin da yake aikata zunubi mafi muni duk wani zunubi da ka taɓa jin labarin wani yayi ana tar da shi to shi mai gidan wannan zunubin ne to da mai irin wannan zunubi wanda ya zama mata fanninun wanda ya kware fanni-fanni na zunubi zai yi tuba irin na ma'iz lagufera lahu da an gafarta mashi mun gano wannan da kyau ku? ma'ala ya ce wannan hadisi muslim ne ya fitar da shi a kitabul hudud a babin da ke magana a kan mani ita, rafa ala nafsihi bizina menene hukuncin mutumin da ya zo ya furta ya yi kanshi shaidan cewa ya yi zina to sai musulmi ya kawo wannan hadisi a mujalladi na uku a lamba na dubu ɗaya da da shida biyar walbai haƙiyu haka al'imamul bai haƙi ya fitar da wannan hadisi fi sunan a cikin littafin shi mai suna sunan al a jiz'i na shida shafi na tamanin da uku zuwa da kuma jiz'i na takwas a shafi na ɗari biyu da sha hudu. Dara kutini ya fitar da wannan hadisi a cikin sunan a jiz'i na uku shafi na casa'in da biyu. Kunga bayan da annabi ya tseda mai da haddi kuma ya komo ya ce a mai istighfari. A kenan don mutum ya aikata laifi. kuma aka yi mai haddi to wannan haddin da aka yi ya ɗauke wancan laifin da aka yi mai haddi a kan shi kenan za a iya ma wanda mutumin da ake da yaƙi ne mai laifi ne sallah amma abin mamaki annabi ne fa yi ma ma'in sallah da kan shi annabi ne ma gamidiya sallah wanda kawai Allah madaukin sarki ya hana annabi Sallah? shine duk wanda munafincin shi da zagon kasan shi ga addini ya bayyana wannan in kwanta ya mutu duk kusancin ku haramun ne ka je kai mai sallah saboda yi ma irin waɗannan sallah tsokanar Allah ne kuna fahimtar wannan da kyau ku? Abdullahi dan Ubayy dan Salul a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rayu kuma kowa yana da labarin irin abin da ya ma'annabi annabi wannan abu ne wanda yake a fili yake ayoyi da yawa sun sauka suna fallasan asirin abdullahi dan ubayyu sannan kuma ayyukan shi sun bayyana ƙarara cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya faɗi sahabbai ma sun bayyana wasu daga ciki amma da ya rasu saboda iya da'awa na annabi sai annabi ya je mai sallah to Allah da kanshi ne saukar da doka cewa shi da ire-iren shi daga yau ya soki ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan jama kun ga maganin imani ko kafirci fasikanci ko zalunci waɗannan kalmomi ba kalmomi ne na zagi ba kalmomi ne na hukunci to in ya zama waɗannan kalmomi Allah madaukakin sarki ya bayyanar da su akan wani mai siffa ko aiki ko ɗabi'a ko aƙida ko yanayi iri kaza din da kake son shi haka wannan abin zai tabbako a kan shi muna fahimtar wannan saboda idan ka ga abu dan ubai dan salo, in aka ce zai abin da yake ba za ka yadda ba saboda Allah ya ce wa tuujibuka a tu'jibuka ajsamuhum da za zaka gansu irin siffan da suke da shi to zai kayatar da kai ka ɗauka waɗannan to ai cikin sahun na kusa da Allah to suke sahun gaba wa in yaqulu tasma' liqawlihim da ma za su bude baki su yi magana to sai ka saurari maganan da suke faɗi saboda nuna cewa suna Allah ne to amma tare da haka Allah madaukin sarki ce ɗan wuta ne Kina ashe ba hukuncin ɗan adam ne ke tabbatar da wane nagari ne ko wane na banza ba hukuncin Allah ne yau idan ka ɗauki wane ka ɗaga shi ka ce wane to na Allah ne in Allah ce ba nashi ba ne haka za ka gama ɗagen ya faɗo ana fahimtar wannan ko shi sa duk wani wanda ya taka mataki na nifaka wannan kwata-kwata ba a mai abin da ya shafi addu'a da duk abin da ake ma wani salihin bawa in ya kwanta ya rasu shi sa duk mutumin da ya san yana fatan gafara na Allah to yi ƙoƙari ya je binciki aƙidan shi da yadda yake gudanar da abubuwan domin kai a yi abin da bahaushe ke cewa mai amfanin baɗi ba rai sai ka kwanta duk gayyan duniya ita Allah ya gafarta Allah yana cewa naƙi in dai za a karɓi addu'a da sallah da roƙon gafaran wani a kan wani mutum mai laifi ina ganin da an karɓi na annabi da yamma abu ɗan obayu amma Allah ya ce ba zai karɓa ba in ka ce ai abu ɗan ai babban laifi annabi ma babban annabi ne ai in ta rikice a lahira in annabi ya je magana za a ji amma ya a nan gidan duniya ya roƙa ya fi mutum ɗaya Allah bai karɓa ba Daga ne ne zaka san al'amarin ya haɓaka abin ba na wasa ba ne kowa ya gyara kanshi alaikum anfusakum kowa ya ji da kanshi jama'a ba ne ke cewa na kai na garin ne kowa na kai na banza ne kowa na na yadda da kai zama Allah ne ya da kai ba in ka yaudari kanka za ka sha mamaki malai ce kanan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hamilu kalban ya siyo ahlal ard annabi yana da zuciyar da ta yalwaci kowa a duniyan nan Allah bai yi ma annabi zuciya kuntatacciya ba idan Allah maɗaukin sarki ya maka matsatsiya kuntatacciyar zuciya to ƙaramin abu zai burge ka ƙaramin abu zai ɓata maka ne ƙaramin abu zai rikita al'amarinka ka kalli gabanka kadai ba za ka hasashe nesa ba sai a waye gari kayi makanka da al'umma illanta illanta da kana da yalwatacciyar zuciya to da baka yi ba shi sa Allah ya ma annabi yalwatacciyar zuciya shi sa da nagari da na banza annabi ya san di yanda zai zauna da kowa duk zagi da cin mutunci da batanci da kafirai da munafukai suke ma annabi baka taba jin inda yi masu zagi ko cin mutunci ko abin da ya kama da haka ba ya rabu da su suka iyakan iyawansu yau suna ina Allah shi kiyaye Mala yace innani ara ba'd ikhwanina ce. kun gan mu muna ganin wasu daga cikin ƴan uwanmu yanzuru ila ahlil ma'asi shazaran mazaran shazaran mazarin suna masa kallon uku ahu kun ga mutum na aikata zunubi sai kaga kai ka ce Allah maɗaukin sarki ya aiko maka da wasiƙa cewa kai ɗan aljanna ne sai ga har mutum wani doro yake shi a dole ga nagari daga ran da ka gano wane ya karkace mutumin banza ne haƙƙin ka a kan shi shine ka je kai nasiha dole kuma kai ta mai addu'a Allah ya dada shi kan hanya amma daga lokacin da ka koma wane ka ce ya bata ya fandare yana yin abun da ba daidai ba sai ka koma kana zagin shi <laughs> to ai kana taimakon shi ne saboda shi da aikata laifi kai da kwashe zunubin kamar misali karo ce ga tana zina maimakon ka je ka mata nasiya ka nuna mata illar sai ka koma gefe kana gulmanta shikenan ta more ɗazu kai kuma ka kwashe zunubin da kai da ita waye asara eh kai dai <laughs> ku gano wannan da kyau ku shi da miri ana yadda shi daji ne shi kuna fahimtar wannan da kyau ku ayin kaga mutum ya fandare haka gano ya fanɗare ko to kai yanzu aiki ya same ka sai ka dawo da shi kan hanya in ba haka ba to kai na banza ne jarumi shine ke gano wane yayi ba daidai ba ya dawo da shi amma wane ka ce ba daidai ba sai ka koma kada zage shi kana ɓata shi kada cin mutunci to a duniya babu rago irinka ragon maza kenan amma nagari shine wanda zai ce wani ku banni da shi zan dawo da shi irin yadda nake a matsayinka na mutumin kirki ana gane wannan to shine sai yake cewa ka annahu sai ga shine zagin wancan da ya ga ya fandare din barrantacce ne min kulle aibin daga kowane irin aibi shi kai ka ce bai da laifi Shin abin da masu iya magana suke cewa ya taushe laifin shi yana hangen na wani mutum ne ya fada so kawai sai ya toshe hancin shi cikin masaifa falga ya face-face da kashi ya ga ya tashi hanci ya matsa hancin shi aka ce lafiya ce wancan ne tusa kalli irin najasa da kayan kazanta da ya kwaso a jikin shi amma kuma yana kallon waiwa ne shi ne wani mai iya magana yake cewa shi ko ya ga wasu mutane masu aibi da suka kame daga aibin mutane sai Allah ya ɓoye mu aibin nasu amma ga wasu mutane waɗanda su kuma ba su da aibi amma da suka dakata aibin mutane sai Allah ya fallasa nasu aibin ne sai ce kazalika kuntum min qablu ko da kuke mumwana da wana da wana kaza ai kuma da haka kuke da kuna tare ai famannallahu alaikum sai Allah ya muku baiwa ko to sai ku dawo da shi sai ka dawo da su sai kai menene Fa ta bayyanu sai ku je ku yi aiki ai shi sa kaga mutum ya fandare ya lalace ya susuce abin da zaka yi shine nasiha jawo hankali bushara naziri duk waɗannan abubuwa har sai Allah maɗaukin sarki ya dawo da shi. A, ah, to malam idan ka bar ɗan uwanka ya ɓata riban nawa ka ce, in fada za ka shirya da kowa a duniyan nan ya shiga aljanna ba kai asara ba, sau da ba wanda zai je tara aljannan ka. Kuna fahimtar wannan? Ka ce rabu da wani ya shiga wuta, to me riban ka don ya shiga wuta? In ya shiga aljannan me asaran da kai, ba zai tare inda za ka shiga ba. wannan aya ce a cikin sautin nisa'i ta tasa'in da hudu Allahumma surna wala tafdina Allah madaukin sarki ka suturta aibubbukan mu kakka tozarta muka kunyata mu mu yi aikin asha wa akrimna Allah madaukin sarki ka girmama muka martaba muka kimanta mu wala tuhinna Allah madaukin sarki kakka daidaita al'amarin mu mu zama tababbu wanda za a ha'inta waktum lana bi khatimatu sa'ada Allah ka sa ƙarshen mu ya zama ƙarshe ne da za mu cika cikin arziki da za mu tabbata madimanta cikin arzikin lahira ya arhamar rahimin ya Allah wanda kai ne mafificin masu jin kai kana rajulun minas salaf malam ya ce akwai wani mutum daga cikin magabata wanda shi wannan mutumi kada marra alaihi majmu'atun min ash-shabab yana zaune kawai sai ga wasu gayya na wasu matasa matasa bi tubul suna tafa da bajojala ko suna tafe da ganga ko ko garaya ko tubul suna buga mandirinsu wa mizmar suna da jita suna kaɗawa gayu mutanen Allah wa min haulihi wa man haulahu wa man haulahu su waɗanda suke kewaye da shi sai suka rika ce mashi Allah alaihim ala ga wata mala ay masu muguwar adda Allah ya ragargaza su mun gano wannan da kyau ko waɗannan mutanen banza roƙan masa Allah fata su farafa ya dehi eh mana gafarta sai daga hannu kun gano wannan da kyau ko ai ala gafarta malam sai hannun shi suka yi sama ila sama wa qala sai ce allahumma kama farrahatahum fi dunya ya Allah kamar yadda ka faranta mu waɗannan rai a wannan rayuwa na duniya farham ko farhamhum fil akhirah Allah ka faranta musu dangane da lahira ma yanda suke cikin farin ciki a duniya suka gamsu da ita Allah ka gamsar da su lahira ke farin ciki da ita in ga mutum ya da ke yana yin abin da zai kona shi a lahira ko ya gamsu da duniyan ne in ga mutum na aikin lahira ko to ya gamsu da ita ne shi sa zai farin ciki da duk abin da yake na kirki domin ya san akwai ranar da za a biya shi to sun gamsu da duniya sun amince da ita har sun kwaso kalanguna suna dukawa ga yaro ya sa ɗayan ɗan makalatan nan na kunniya da zai na kawo abin shi yana jin daɗin duniyan nan kaka zage shi sai yi mai addu'a ka ce ya Allah yadda ya gamsu da duniya yake wannan Allah ka gamsar da shi lahira don ya bari kuna fahimta faƙala lahum bayan da ya masu addu'a saɓanin buƙatan su waɗannan maɗaurin gihirin kasan sun bi gishiri zaƙi in kai sakaci yanzu yanzu nan jama'a sai su tura ka su iza ka su gaza fidda ka musamman kana da zuciya ‘yar ƙuntatacciya in har baka natsu ba sai sun maka shigo-shigo <laughs> ba zurfi to shi kenan sai ce da su e, i'malu kai bayan Allah da kuka ce masu mugun addu'a kun ji wanda ne i'lamu ku sani bi anna Allah lam yufarrihahum fil akhirah cewa Allah madaukakin sarki bai faranta masa rai ya gamsar da su game da lahira ba ko Allah ba zai taɓa farantar da su lahira su gamsu da ita ba, illa idza waffaqahum fi duniya sai in Allah madaukin sarki ya musu muwafaka a duniya ko sai addan da ku sai shallake ce Allah ka faranta masa a to duk wanda gaga ya samu fari a lahira to sai in Allah ya mai gamdakatar a duniya ne ya masu addu'a da fata nagari na Allah ya ɗora su a turba ta shirya shi sa an ga gano wane ya ɓata wane mutumin banza ne wane macuci ne aiki ya same ka wa'azi da addu'a in dai kai nagari ne in ko da kai da shi hanyar ku guda dama ne baka samu ba to shine sai kai sabanin haka yace illa idza waffaqahu fi dunya li ta'atihi sai in Allah maɗaukin sarki ya masu muwafaka kan yi mai biyayya wa qabadahum ala zalika kuma har ya ɗauki ransu a kan haka suke to shi ne sai su samu farin cikin lahira a'a yau ba ka gani mutum sai ya zo ya zauna Allah ya ba shi dama sai ɗauka daman nan za ta dimanta dindindin ne sai ta yin abubuwan da yake so ana nan sai daman ta subici don dama ai ba a rubutu an ce ta ka bane dindindin sai kuma daga baya sai kuma yana da na sanin da ba ta da amfani akwai mutane da dama wanda in ga karanta tarihin waɗanda suka gabata a duniyan nadama haka za ka cin masu. to ne sai ce wa ma zarrakum fi zalika min she'in don sun kintsu Allah maɗaukin sarki ya ɗauke su kuma ya faranta masa rai a lahira me da cutar da ku jama'an kowa ya zama salihi mutumin kirki a duniya me ya tsare ma idan duniya kowa Allah ya ce tun daga Adamu har wanda zai mutu na ƙarshe zai sa shi aljanna ina ruwanka <laughs> me ya tsare ma amma an kaji wani kullum yana maganan wani gani yake ya shige gaban shi kun gano wannan nake ku to abin da zaka yi sai kai ta roƙon Allah ka gyara aikin ka sai ka ƙara giya ta gaba mun gano wannan nake ku Allah ya kiyaye fattawadu da ce ka kankan da kai huwan kisarar Shi ne zuciya ta karye ta raurawa ta kankan da kai ta rankwafar ga Allah madawakin sarki wa hafdu janahi dhilli sannan mutum yi ƙoƙarin ƙanƙantar da duk wani abin da yake ganin ya samu a duniya ga Allah madaukin sarki mahalici. Wa’an ta kuna da'iman ha'ifan min Allah, sannan ka zama a kowane yanayi kullum kai dindindin cika kike da tsoron Allah. La taghtarra bi ilmin, karka yaudaru kai malami ne kaya da ilimi. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce wa ma utitum min al-ilmi illa qalila kakka yaudar da ilimi kakka yaudar kana wa'azi wai ana sawaranka kana karatu dalibi sun zauna gaban kakka yaudaru wala bi ibada kakka yaudar kai ustazu ne mai yawan karatun alkur'ani ko kai ustazu ne mai yawan azumin ta tatawu'i kai mutumin kirki ne mai nagartattun ayyuka wannan kai yaudare ka wala bi ta'atin da'iman anta kha'if kar ka zama ka yaudaro kai mai biyayya ne duk inda aka ce a yi inda aka ce a bari ka bari in hmm, ka yaudar da wannan da'iman ka zama kana cike da tsoron Allah ne wa ba zalika to duk bayan wannan ma dai ya zama hafdu janahi dhilli ya zama kana rankwafar da duk wani matsayi da duk wani ɗaukaka game da haƙƙin Allah madaukakin sarki eh li khalqillah ga bayan Allah madaukakin sarki mun gano wannan kakka nuna wa kai wata tsiyani la khalqilla wala ta kabbar. kakka za mu kanka ji girman kai wala yamlau qalbaka ujubun wala ghurur kakka rika jin jiji da kai ni wani ni tsiya ne kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko da wasa kar wanda ya ji wannan kakka yaudaru daga lokacin da mutum ya kalli wata ‘yar farfajiya kamar tsuntsu ne a daura mashi igiya a hannu afan ya ɗan ja ya ɗan ja ya ji bata abin nan ba sai yunkura sai ya tafi far kawai zai ga an jawo shi kar wanda ya yaudar da wannan au lima za ta vitar malaci to ma wai in ma za ka ruɗin to da ma mai kake ruɗuwan li'annaka ala A wai dan kana kan wani ilimi Allah maɗaukin sarki ya maka baiwan masaniya da fahimta manin ladi allamaka watan da kai ilimin ba Allah ba ne? <laughs> Jama kowa ji tsoron Allah. Wane da kake maɗagawa, wane da ke nuna mai bai isa ba, wane da ke kaza kake kaza, in Allah maɗaukin sarki ya gada mai wani juyin matan sai maka. Sai saukan maka da laluran da duk abin da yake takama ka sani sai ka zama baka san komi ba bayan da ka sani. likai ya ya'lama min ba'da ilimin shai'a. shi kuma wanda ke madagawan sai Allah madaukin sarki ya mashi baiwan mamaki baiwan da taka dade tana damunka kuma Allah madaukin sarki ya cilla shi gaba man alladhi allamaka wa san da kai ilimin ina cewa Allah ne Malam ya ce, wale an naka alamali, don kana da kuɗi, don kana da dukiya? Eh, don kana da kuɗi, kana da dukiya kake ma bayan Allah ta gawa? Manin ladi a tsaka malan, tuwa ya ka dukiyan, ca nake Allah ne? Eh, jama'a ka san wanda ya fi kowa kuɗi. in Allah madaukin sarki ya mai da shi talakan talau yau yau zai mai da shi akwai wani mutum a ƙasan jamus yana da kuɗi dola dola na gugan dola biliyan sha biyar ba fa naira ba dola sai sai hannun jari a dare ɗaya aka samu karaya da fitinan nan da ya kama annoban hannun jari da aka yi shekarun baya ya tsaron biliyan goma rana ɗaya saboda bai da sidikul yaƙin daga shiya zai rayu da 5 billion 1 million dollars aka baka ya ishe ka shi ne naira miliyan 160 da wani abu na najeriya ya ishe ka amma shi fa ba fa 1 million dollars ba ne 5 billion bilba amma ce ina kawai sai da ka ja ka same shi ya ya kai shi yanzu nawa ya faɗi gano nan da kyau ko kaga Allah ya ga daman talauta shi in ko da ya ga dama sai nuna mashi zo zo zo zo kaga nan eh kaga nan eh to kasuwanci ne mai riba zuba sai ɗibi kuɗin sai ya zuba yana zubawa a ciki sai duka biliyan sha biyar ɗin su tafi sai koma hohon ma'ahu baka taba ganin malami ya kuma bai da ilimi ba ka taba gani shine sai a waye gari Allah madaukin sarki ya saukar mai da damuwan da shi yanda ma zai rayu ko ya samu lafiya ko shaida me shi ba ta ilimin ko ta abu kaza yake ba da kai la ya alama min ba da ilimin shay'a to shi ko mai kuɗi dama ai abun da ma yafi sauki kenan yanda ka san kun fa kuɗi suke in Allah ya ga dama yanzu baka da su fa baka da haka mulki kuma Allah maɗaukin sarki ya nuna wa mutane wannan da yawa amma sun ƙi ganewa sun ƙi gani sako sarakunan gargajiya ba ka da wani nau'in sarki da a duniyan nan baka san an ce wannan tsohon sarki ba ne gashi da rai shi in ba zamanin siyasa ba yaushe ake rataya ko a yama gano wannan da ke ku kana da sarki irin sarkin garin ku wanda aka tubi yanzu shi ba sarki ba ne in zai tafi sai dai tafi shi kaɗai ko dogarewa wanda zai bi shi kuma shi da jiniya kila allahira kana da shugaban sarakuna na musulunci kaf da yanzu ba kan kujerar yake ba wannan bai sheka ka ban kana kan kujerar kai taka tsantsan kun ji ɗaya idan ka ɗauko kujerar 'yan siyasa da ke ma waɗancan sarakunan kama karya su ma haka za ka same su yanzu ɗauki shugabannin ƙasa da aka yi su kuma ake cewa ana yayinsu to misali ɗauko gawan shugaban ƙasa ne aka yi shi a wancan lokacin da ake cewa mai cikakken iko a domin shugaban ƙasa ne ainihin mulkin soja ko wanda bai da wanda zai je ya ce mashi ya ko bari kun gane wannan da kyau ku wanda shi wannan shugaban ƙasan ya samu ɗaukakan da wani shi bai samu koda shigenta ba domin matashi ne yana matashi ɗanyen jini ya ɗana wannan kujeran kuma ya more ta kun gano wannan da kyau ku ya ji daɗin shi daɗi na ban mamaki amma yau yana raye a duniya sai dai je ce ma wani ranka ya daɗe aka zo mulkin farar hula ga shagar na da rai gangaro buhari na da rai da ya ce shagarin bai iya bai an shi ɗauko baban gida yana da rai da ya ce buharin da bai iya ba shi ma ya ansa shi ma buharin na da rai ina abdulsalam ina shi na kan ina baba a remu mun fahimci wannan da kyau ko duk gasa suna nan amma yau ba shugabanni ba ne waye shugaban Glock, Evele, Azuke, Chinafa. Shi ma watan wata rana, Allah shi ma haka zai zama nasiyan mansiya. zai zama kaman ba a taɓa yin shi ba kaman ba a taɓa yin shi ba haka zai zama kuna fahimtar wannan da kyau wallahi tun matsayin da aka baka kuɗi ko me haka za ka zama ba kowa ba Yan cikin wanda ake ba da labari ai ina ganin kaman ƙaruna yana daga cikin masu kuɗi fir'auna yana daga cikin masu kuɗi annabi suleiman yana daga cikin masu kuɗi wanda in ka samu wanda ya iya ba da labari ya ɗauko maka tarihi da bayani dangane da abin da ya shafi mulkin annabi suleiman ɗan dauda za ka sha labari muna fahimtar wannan da kyau na irin da aka yi wasa da asalin kuɗi amma yau duk ba su ka yi hankali in dukiya ce za ta yaudare kake takama waye baka li'annaka ala sihha domin kai kana da lafiya ne kake takama kake jiji da kai ina da za ka yi ziyara asibiti da kare na kanka kai sai kai rashin lafiya tsufa ma ya ishe ka ka kai ka ce ma tsoho ya jike ce lafiya lau yake me yake jin daɗi ce shi bai masan daɗin ba muna gano wannan da ke ku bai san me ake ce ma daɗi ba kuma da ya san daɗin amma yanzu bai san shi ba komi dai kawai yana yi ne da yaya zai ya rayu ya zai kuma wallahi duk wanda kaga Allah ya raya shi ko nuna kisku fil khalq shi yasa man alladhi ataka ataha laka wane ne ya baka wannan lafiyar Allah ne to in ka ganka kan shirya ko wa ya ɗora ka kan wannan shiryar to kai yi wani tunƙaho da jiji da kai wai ai kai wane ne kana kan shirya Allah ya baka Allah ya bashi mun gano wannan da kyau ko aidan an jabirin kala mala ya ce daɗin gushi ma hadith ya zo daga jabir ɗan abdullahi ya ce ma fataha hallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min al-ghanaimi yayin da Allah madaukin sarki ya ma annabi fatahi ya mai baiwa na ganimomi aka ci garuruwa da ƙasashe da yaƙi Allah ya buɗa mai حتى لا يعتقد ahadun أن النبي صلى sallallahu alaihi وآله وسلم sallama فقيرا har aka waye gari ba wanda yake kudurta cewa manzan Allah ma talaka ne kuna fahimta ka koga akwai lokacin da sahabbai suke ganin alaman yunwa ta tare da annabi ma ja dan shirya ma annabi wani dan abu Aisha ce sai ce kwana da kwanaki ma ba su ɗaura girki ba amma ana nan Allah ya buɗa haka Allah yake duk mutumin da ya bi Allah ko halin da wannan mutum yake ciki Allah ba zai bar shi a haka ba amma kakke gaugawa kakke sauri in kai gaugawa za ka haɗu da illa da aibin mai gaugawa muna fahimta shi ne sai Allah ya wadata annabi har ya kai ga Allah maɗaukin sarki yana ce mashi wawaje daga a'ilan fa'azina mun same ka ba ka da kotaro yadda muka yi maka wadata don sanda aka samu annabi aka ba shi annabta ba dukiyar wata yake juyawa ba ne ɗakin shi khadijatul kubra kuma ya zo kalli yadda aka rayu amma ƙarshe ji yadda Allah maɗaukin sarki ya mai to haka Allah madaukin sarki yake wanda kake cewa shi ba kowa bane in Allah ya so sai ya zama shi a kowan shine wata rana Abu Huraira yake gode ma imar Allah cewa da yana yaron wata baiwar Allah ne yake mata hidima ‘yan wanke-wanke, ‘yan aike-aike da sauran al'amuran yau da gobe, tana ɗan san mai ɗan abin da zai ɗanci, ran nan kawai ikon Allah wani juyi aka yi wani juyowa kuma sai ta zama matan shi kakki wulaganta almajirin da ke maki aike-aike a gida kakki wulakanta direban da ke ɗaukan ke yana kai ki anguwa ko ‘ya'yanki ko ‘yan uwanki kakki wulakanta mai gadi da ke buɗe muku get ɗin kun dawa kina mai tsawa kakki wulaƙanta mai aikin fulawa da sauran barorin gidanku kar a zo a yi wata juyin ta juyo ba abin da Allah bai iya ba mun gano wannan da kyau ko lokacin da abu hurera ya auri wancan baiwar Allah sai yana mata irin raha irin na ango da amaryan nan sai ce ke ma ki tafiya daga can ki ta ko ki zo waje na ba takalmi a kafan ki irin yadda kike sani nake yi shine yan shiya da ba su da kan gado da jikin kwanu ko kwanu ko kwanu ko shi sa kare har kullum in bai sayan da yake rayuwa ba in ya ga kyas ya ce ka gani in an bayani kuma ya ji kunya ya nemo wata da haka wajen nema nema har sai an nemo shi wata rana wannan aya ita ce aya ta takwas cikin Sotu duha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana ganiyan fi kulli shay'in sai da yake Allah madaukin sarki ya wadata annabi akan komi fi kulli shay'in fi kulli janibin min jawanibil ghina daga kowane ɓangare da gaba na gaɓoɓi da ɓangarorin wadata sai da Allah ya ma annaba baiwa kana ganiyan fi dinihi annabi ya wadata a harkar addini bai buƙatan kowa duk wanda ya wadata a harkar addini wallahi in ba Allah da annabi bai buƙatan kowa in ga kana da buƙatan wane da su wane su taimaka maka wai kai addini ko wallahi ba addini kake yi ba da wannan ya aka ce mun ce ba wanda ya isa ai mu Allah da annabi ne gatanmu Allahu maulana wala maula lahum shi karke tanin wai sai da su wani karke tanin wai sai wani ya kawo ma agaji ko ya tsaya ma banga-banga wallahi aka yi wani turawan kasa zaka ka gan shi muna gano wannan da kyau ku sai da ya zama wadatacce a harkan addinin shi kana ganiyan fi holokahi, sannan ya wadata a duniyan ɗabi'a sai dai akwai akwai nashi bai kwaikwayo na kowa kana ganiyan fi halƙihi hatta addirin halitta da lafiyan jiki Allah sai da ya wadata annabi kana ganiyan fi jasadihi ko manzan Allah hatta a jikin shi ba abin da aka yi mai oversize an mai cip da cip kuma ba a tauye mai komi ba komin yi mai daidai kana ganiyan fi malihi a jaka kuma cike take ah, to yanzu wannan bayanin da aka yi gayu in bai ji an yi maganar sisi ba zai ce kai da sauran aiki ka fito pes komi lafiya lau amma aljuhunka zero manzan Allah akwai jaka ganiyan fi malihi Allah mai wadatan dukiya sannan ya ce mi a nasita an sa'ilan aka wai kamanta wani maroƙi wani mai tambaya ya zo yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama as-sadaqa yazo tambayan annaba annabi ya bayi sadaka faɓahu ganaman baina jabalain sai annabi ya ɗauki awaki ɗari a tsakanin duwatsu ya ba shi kyauta awaki ɗari zama ina ganin tinkiya ɗaya ko a ce rago ɗaya mun fi wayo a nan rago ya kai dubu biyar eh eh eh ragon yawwa to yanzu na gane karatun ina son ku fahimta in dama na ce biyar aƙalla rago dai wanda za a ce rago mai lafiya eh dubu na ashirin malam rago mai lafiya na dubu ashirin to mu tsaya irin naku dubu ashirin hmm, fukara idan ma gyazu wanda kowa zai iya siye ka san kaje yan awaki bip rago yana can a cikin inuwa ne a rumfa yake kai da ganin shi ma ba za ka je wajen ba in ga jibi ya tsaya to me sai da ragunan can zai kai su dan shi kan shi ma mai mota shi ma VIP ne ta ce dubu ishirin annabi ya bashi dubu ishirin so ɗari nawa kenan hmm? dubu ishirin so ɗari hmm? dubu biyu so ɗari nawa ina zuwa dubu biyu so ɗari na dubu ɗari biyu to dubu ishirin so ɗari kaga talakawa da ke ko lissafin kuɗin ma sun kasa yi kamarin gaya muku duk wanda ba zai iya baka kyautan miliyan biyu bai san yayi ba ku kai ya mai da ka yaran shi ya baka ka kashe ba ba ya baka yana sama ido mai kai ba <laughs> ya baka ka kashe kawai ka sa aljihu kawai ka tafi ka san ma ka san manan ka kun dai fahimta Ke ta sarrafi da su don da ba zai maka wannan ba kuma annabi da ya bashi ba ba fa ya bashi da ya mai zama mai gidan shi bane to miliyan sa ah. ba mawadaci ba kawai da zai wannan za a ce maka wani mai kuɗi ne dubu ɗari ya haɗa ku dubu ɗari sai mai da kai wani yaro ya mai da kai wani mashirmanci mun gano wannan sai a zo a same ka kai da talauci maka yankan kauna a ce duk wata ana bawa na kaza duk sai ga gigi ce yan zunuban da ya tara a baya ka zo ka sa cebur kai ta kwasa hawa mala kai zan ganka lahira ne da zubi da zubi na in ce na san ka ai tun anan ka zubar da su kuma ni ba kwasa zan yi bacin da ka riga ka ba ai almauti ya jima'una wal qiyamatu tudummuna wallahu ya hukumu bayyana ina ba ta gane wannan da kyau hawa mala Na shiryar da mu nabi biyar ɗauki raƙuma awaki ya bashi rajulun yuta sadaka qati'an amina al ji mutumin da sadaka za a bashi amma ka bashi awaki na ɗari fantalaka ila ƙaumihi mutumin nan ya sheka yi ta falala gudu ya falfala kafa mai na ci ban baki ba sai ina sai tafi rigansu can ƙauye ya ce ya tara mutane li ya ƙula lahum wannan gudun da ya kwaso ba don komai ba don ya je ce mutanen shi ya ƙaum inna muhammadan ofi a tsa ga muhammad can na kyautan malla ya shalfaka wanda baya tsoron talauci ya ƙulu Jabiru. Jabiru yana sha lamma fataha Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da Allah madaukin sarki ya buɗe ɗa annabi sai ce ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi yace duk wani mumini ya sha kurumin shi in ta rikice ma ka zo ni mai gidanka ne amma kafin Allah ya annabi wannan baiwan fa kowa ji da kanshi muna fatan Allah ya mana wannan tagomashin mu kai talaucin da yake maka gizo yake tsorata ka <laughs> a ce baka da matsala ka zo da abin da ke so a baka kuma wallahi an kusa ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ai annabi ya riga ya gaya mana man faqaru akhsha alaikum ba na ji muku tsoron talauci shi yasa mu ba za mu kai kokon barin mu ga kowa ba sai ga rabbul izzati wal jalali wanda ya baka ya ba mu ma ba za mu nuna mu Allah ai Allah ka ba su su ba mu ba a'a <laughs> Allah baya son wannan naku da Allah ya ba ku riƙe in ya zo ya ce man zalladi yuqridu Allah qardan hasana ku bashi amma mu kowa mu nema a wajen shi dan ai ba wasiƙa ya rubuto muku cewa mu ba zai ba mu ba mun gano wannan da kyau ko shi duk matashi kana ganin wai wani da mota wani da gida wani da kaza duk ka ɗauka wai ga kai ta mutu wai Allah ba zai maka ba ka wahala kana fusata Allah ne ka ce Allah ya sa mai albarka ya tabbatar mashi ya Allah ka bani nawa in Allah ya so sai ka shekara arba'in ya ga dama ya ma arziki sai maka sai arzikin ya doke da kai har aljanna inda zai baka arzikin a yanzu ko ƙarshen ta arzikin zai zame maka sanadiyan shigan ka wuta ne mun gano wannan da kyau ko Allah ya tsawaka faman taraka dainan annabi ce duk wanda ya mutu daga cikin musulmi ya bar bashi fa alayya qada'uhu annabi ce biyan bashin akai na yake <laughs> kaji babba to jama'a yanzu mu da muka ce annabi ne kaɗai namu yanzu akwai wani babba irin wannan babban yanzu akwai wanda zai shelanta cewa in ka rasa na cefa ne yau ka je gidan shi kana raye bai maka ba sai ka mutu ne zai ma wannan abun jama'a kowa shiga ta yi shi annabi kawai za ka riƙe wallahi ka mutu ba kai nadama ba amma duk wanda ka bi ko <laughs> ya ba sai ka mutu ba a duniyan nan za ka yi nadama a duniyan nan ba ka ganin musiba da bala'i ko sai in an ce an yi zaɓe an rantsar da wanda ya ci musamman ɗauko gwamna ka ga yadda butulci yake ɗan dokan da ke bayan tsohon gwamna in dai aka ba wancan rantsuwa kawai sai ga ya canza waje sai bar wannan shi kaɗai kuma yanzu an daina bin shi fa duk waɗanda ma suka roko ka in dai ba wanda yake jin kunyan ka ba wallahi wancan zai bi sai in ya san dama sun yi abin yadda ba za su shirya da wancan ba kuma shi kan shi wancan ɗan sandan da ya canza wajen zama ko ya canza ne din ya zama mai dole ƙarshen da ba da shi za a yi ba ikon Allah qala ba'd a al-ilm wanda daga cikin malamai yace inna hadhihi ahadis waɗannan hadisai na siha lil ahadisul aula da hadisin da ke cewa ni ne nafi shi za ana ce maka me hadisul aula sai ka hadisin ana aula bil mu'minina min anfusihim allati tahaddatha anil habsi anil janna bi sababi dain wannan magana za mu zo mu yi ta jama'a shin wannan hadisin yana nuni akan cewa idan mutum ya mutu ana bin shi bashi ba za a tsare shi ba kuma sanin hadisin ga yanda yake annabi ya ce duk wanda yake bi bashi to ana tsare shi daga shiga aljanna a wani ruwan ɗaure shi ake katakam a ina a kabarin shi har sai an biya bashin kun gano wannan da ke ku to daga baya sai annabi ya komo yana yin sallan dan in ka mutu ana bin ka bashi annabi ya tambaye ka bar abin biya aka ce eh sai ma sallah in baka bar abin biya ba ma bai ma sallah sai ce ku mai sallah daga baya sai ya ce to shi zai rika biya to tambaya anan wancan hadisin da wannan hadisin wanne ya shafa wani eh to shine mala yake cewa hadisin biyan ya shafa wancan hadisin da ke cewa za a tsare to shine malam zai kawo hadisan sai mu bi shi sai ya gaya mana yanda aka yi zama an shafe ko to shine sai ya ce hazihi rahamatun wannan rahama ne wallahu ta'ala ya qul annabi aula bil mu'minina min anfusihim ai annabi shine mafi cancanta ga mumine ga kansa ma wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi kuma iyayen mumine ne aya ta shida cikin suratul ahzab wa man taraka dainan duk wanda ya mutu ya bar bashi fa alayya qada'uhu annabi yace biyan bashin a kaina yake wa man taraka malan wanda ya mutu ya bar dukiya fa liwarathatihi wannan na magadan shi to tambaya nan in annabi na raye to yanzu annabi dai bai nan sai ka ci bashin mutane ka je ka ƙetare <laughs> jawa muna fahimtar wannan da kyau ko ana da bukata a sake littafi in annabi na nan ya ce fa'alayya to za ka je ka yi sallama biya ka amma yanzu annabi ya rasu sai ya ce sai a ɗauko fa'alayya ana fahimta a to kaga wannan yana da bukatan a ƙara tattaunawa ai ko wannan hadisi ma ya ce abu dole ya da shi a kitabul haraji wal imara kaga wanda mutane suka kasa fahimta mutumin da karantar ba yake sai ka ɗauko abin da gwamnati take ka ce ya yi. ya nuna ba ka da kan gado saboda wancan kuɗin ganiman annabi za a kawo ma yanzu inda zan ɗauki wannan in ce na ba wani wani zai ce da kuɗin ba aka siya amma kuɗin gwamnati ne ga annabicin ya ba da awaki ɗari ba wanda ya ce ta tafasa ko shi ma san da ya fara kyautan kaɗan kaɗan ya ci surutu a yi zo kuwa ya tsara ba nan na yi gaggaya manzo Allah magana ba ba kwanan ne eh ya zazzagi annabi kan kuɗi annabi ya ce ku rabu da shi wannan sai ya fi 'ya'yan da za su zama duniya jaraba kuma ka san a cin account ɗin za ta loda so da ya haifo 'ya'yan jaraba Allah ya kyawaka abu da fitar da shi a kitabul haraji wal imara babun fi arzaki zariya a jizi na uku shafi na lamba hadisi na dubu biyu tara da hamsin da hudu nasa ya fitar da wannan hadisi fi kitabul jana'iz babu salati ala man alaihi dai ƙarƙashin babin da ke bayani akan anawa mutumin da ya mutu ana bin shi bashi sallah ya kawo shi a lamba na 1961 a mujalladi na hudu Ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin musnad a mujalladi na uku shafi na 338 wasahul albani albani ya inganta wannan hadisi fi sahihul jami a cikin sahihul jami a lamba na 1456 malam ya ce bi isnadin sahihin ala shartu shaykhaini da isnadi ingantacci bisa sharaɗin bukhari da muslim An أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم kana yu'ta bir rajul al mayyit alayhi dayn ya zama ana zuwa ma annabi da wani mutum wanda ana bin shi bashi fa yas'alu annabi ya tambayi hal taraka li dainihi min kaza ya bar abin da za a biya bashin da shi fa in haddafa annahu taraka wafa in aka ba annabi labarin ya bar abin da zai biya bashi salla alaihi sai annabi mai sallah wa illa fala in bai bari ba annabi ba zai mai sallah ba qala sai annabi ya ce sallu ala sahibukum ku yi ma dan uwanku sallah yau wani limami a ce a zo da mutum zai sallah ce sallu ala sahibukum wai ai haji ko kin sai sun ci zagi falamma fataha Allahu alaihi al-futuh yayin da Allah ya buɗa ma annabi ya ce ana aula bil mu'minina min anfusihim to yanzu ni ne mai gidan mu'minai fi duniya wal akhirah duniyarsu da lahiransu iqra'u in shi'tum kun kun so ku karanta qawluhu ta'ala annabi aula bil mu'minina min anfusihim manzon Allah shine mai gidan muminai baki ɗayansu faman tuwfiya wa alaihi daynun duk wanda ya mutu ana bin shi bashi fa alayya qada'uhu to biyan bashin na kaina wa man taraka malan fa huwa li wanda kuma ya bar dukiya a je a raba ma magada su ɗebi gara da dukiyarsu alhadis fil bukhari wa muslim mun gano wannan wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim sai mala yace inna hadhihi al umma khayra ummatin Kungo na wannan namu to ita ce al'umma mafi alheri kaf tunda Allah maɗaukin sarki yake yin al'ummomi to Allah bai taɓa yin wata al'umma wacce ta kai al'umman nan ta manzan Allah alkhairi ba kaf babu ita ce khairu ummatin ukhrijat lin-nas ita ce mafi alkhairin al'umma da Allah maɗaukin sarki ya yi ta domin amfanar da mutane annabi ya ce khairun nas man yanfa'un nas mun gano wannan mafi alkhairun mutane shine wanda yake amfanar da mutane to mafi alherin amfani kaf shine wanda ya amfani da kai harkan addini wannan za mu zo mu karanta waɗannan bayanai da izinin Allah a karatun da zai biyo baya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 Ishirin da ɗaya ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ishirin da ɗaya ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba mun kwana inda mala yake bayani akan waɗanda duk da tarin laifinsu da kurakuransu idan suka mutu muddin dai suna tattare da imani to za a yi masu sallah a mika al'amarinsu wajen Allah maɗaukin sarki sai dai malam ya bayani da cewa ba kowa ne daga cikin al'umma za su je wajen yi ma irin waɗannan mutane da ba su da saiti sallah ba shi ma ba wai bai halatta su waɗancan masu ilimi ko shugabanni masu daraja su je su yi masa sallan ba ne sai don an ce su irin waɗannan manya su ja jikinsu ne sau da wannan ya zama jan kunni da gargaɗi ga ire-iren waɗannan mutane ko sabar abin da suke na laifi to sai ma ya kawo hadisin ma'iz shi ma'iz wani mutum ne wanda ya zo zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tsaya gaban annabi cewa ya yi fasikanci na zana duk hanyar da annabi zai bi ya ba shi uzuri da zai kauce sai da ya ba shi uzurin amma kuma ma'iz ya ce ina ƙarshe da aka tsaye da wannan haddi na zina a kan shi to shi ne sai mala ya ce wa inda na adillatun ala zalika kasira jiddan gaskiya muna da dalilai masu yawan gaske da ke nuni a kan cewa mutumin da ya kasance na aikata wasu ayyuka na laifi in ya rasu to za a iya zuwa a yi mai sallah a roƙi Allah madaukin sarki ya gafarta mashi shi ne mala ya ce ma'iz inda ma ja alin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ga ma'iz yayin da ya zo wajen annabi wa a tarafa ya yi furuci da cewa ga abin da ya yi ƙima alaihi alhad kuma ka tsaida mai da haddi رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد يومين bayan faruwan wannan abin da kwanuka biyu sai annabi ya komo au salasan ko kuma kwanaki uku ya ƙula lissahaba sai annabi yake ce masahabbai istagfiru li akhikum ma'iz bin malik ku roƙa ma ɗan uwanku gafaran Allah ma'izu ɗan Malik. Faƙala sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama, sai annabi ya ƙarin haske da cewa wallazi nafsi biyadihi ina yi maku rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi laƙad taba taubatan lau tabaha sahibu maksin ya ce hakika ma'iz ya yi tuban da da ma'abucin mak shine mutumin da yake aikata zunubi mafi muni duk wani zunubi da ka taɓa jin labarin wani yayi ana tar da shi to shi mai gidan wannan zunubin ne to da mai irin wannan zunubi wanda ya zama mata fanninun wanda ya ƙware fanni-fanni na zunubi zai yi tuba irin na na lagufiyar lahu da an gafarta mashi mun gano wannan da kyau ku? ma'ala ce wannan hadisi muslim ne ya fitar da shi a kitabul hudud a babin da ke magana akan mani ita rafa ala nafsihi bizina menene hukuncin mutumin da ya zo ya furta yi makan shi shaidan cewa ya yi zina to sai musulmi kawo wannan hadisi a mujalladi na uku a lamba na dubu ɗaya da da shida casa'in biyar. walbai haƙiyu haka al'imamul bai haƙi ya fitar da wannan hadisi fi sinanul kubra a cikin littafin shi mai suna sunanul kubra a jiz'i na shida shafi na tamanin da uku zuwa da kuma jiz'i na takwas a shafi na ɗari biyu da sha hudu. Dara Kutini ya fitar da wannan hadisi a cikin sunan a juz'i na uku shafi na casa'in da biyu. Kunga bayan da annabi ya tseda mai da haddi kuma ya komo ya ce a yi mai istighfari. A kenan don mutum ya aikata laifi. kuma aka yi mai haddi to wannan haddin da aka yi ya ɗauke wancan laifin da aka yi mai haddi a kan shi kenan za a iya ma wanda mutumin da ake da ne mai laifi ne sallah amma abin mamaki annabi ne fa yi ma ma'in sallah da kan shi annabi ne ma gamidiya sallah wanda kawai Allah madaukin sarki ya hana annabi ma sallah, shine duk wanda munafincin shi da zagon ƙasan shi ga addini ya bayyana wannan in kwanta ya mutu duk kusancin ku haramun ne ka je yi mai sallah saboda yi ma irin waɗannan sallah tsokanar Allah ne kuna fahimtar wannan da kyau ku Abdullahi ɗan Ubay ɗan Salol a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rayu kuma kowa yana da labarin irin abin da ya ma'annabi, wannan abu ne wanda yake a fili yake ayoyi da yawa sun sauka suna fallasan asirin abdullahi dan ubayyu sannan kuma ayyukan shi sun bayyana ƙarara cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya faɗi sahabbai ma sun bayyana wasu daga ciki amma da ya rasu saboda iya da'awa na annabi sai annabi ya je mai sallah to Allah da kanshi ne saukar da doka cewa shi da ire-iren shi daga yau ya soki ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan jama kun ga maganin imani ko kafirci fasikanci ko zalunci waɗannan kalmomi ba kalmomi ne na zagi ba kalmomi ne na hukunci to in ya zama waɗannan kalmomi Allah maɗaukin sarki ya bayyanar da su akan wane mai siffa ko aiki ko ɗabi'a ko aƙida ko yanayi iri kaza din da kake son shi haka wannan abin zai tabbako a kan shi muna fahimtar wannan saboda idan ka ga abdullahi dan ubay dan salol in aka ce zai abin da yake ba za ka yadda ba saboda Allah ya ce wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum da za ka gansu irin siffan da suke da shi to zai ƙayatar da kai ka ɗauka waɗannan to ai cikin sahun na kusa da Allah to suke sahun gaba wa in ya ƙolo tasma alƙaulihim da ma za su buɗe baki su yi magana to sai ka saurari maganan da suke faɗi saboda nuna cewa suna Allah ne to tare da haka Allah madaukin sarki ce ɗan wuta ne kina ashe ba hukuncin ɗan adam ne ke tabbatar da wane nagari ne ko wane na banza ba hukuncin Allah ne yau idan ka ɗauki wane ka ɗaga shi ka ce wane to na Allah ne in Allah ce ba na shi ba ne haka za ka gama ɗagen ya faɗo ana fahimtar wannan ko? shi sa duk wani wanda ya taka mataki na nifaka wannan kwata-kwata ba a mai abin da ya shafi addu'a da duk abin da ake ma wani salihin bawa in ya kwanta ya rasu shi sa duk mutumin da ya san yana fatan gafara na Allah to yi ƙoƙari ya je binciki aƙidan shi da yadda yake gudanar da abubuwa domin kai a yi abin da bahaushe ke cewa mai amfanin baɗi ba rai je ka kwanta duk gayyan duniya ita Allah ya gafarta Allah yana cewa naki in dai za ka karɓi addu'a da sallah da roƙon gafaran wani akan wani mutum mai laifi ina ganin da an karɓi na annabi da yamma abu ɗan obayu amma Allah ya ce ba zai karɓa ba in ka ce ai abu ɗan ai babban laifi annabi ma babban annabi ne ai in ta rikice a lahira in annabi ya je magana za a ci amma ya anan gidan duniya ya roƙa ya fi mutum ɗaya Allah bai karɓa ba to da ne za ka san al'amarin ya haɓaka abin ba na wasa ba ne kowa ya gyara kanshi alaikum ku. kowa ya ji da kanshi jama'a ba wanda ke cewa na kai na gari ne kowa na kai na banza ne kowa na na yadda da kai ya zama Allah ne ya da kai ba in ka yaudari kanka za ka sha mamaki mala yace kanan nabi sallallahu alaihi wa wa alihi wa sallama yahmilu kalban ya siwa al-ard annabi yana da zuciyar da ta yalwaci kowa a duniyan nan Allah bai yi ma annabi zuciya kuntatacciya ba idan Allah maɗaukin sarki ya maka matsatsiya kuntatacciyar zuciya to ƙaramin abu zai burge ka ƙaramin abu zai ɓata maka ne ƙaramin abu zai rikita al'amarinka ka kalli gabanka kadai ba za ka hasashe nesa ba sai a waye gari ka kayi makanka da al'umma illanta illanta da kana da yalwatacciyar zuciya to da baka yi ba shi sa Allah ya ma'annabi yalwatacciyar zuciya shi sa da nagari da na banza annabi ya san duk yadda zai zauna da kowa duk zagi da cin mutunci da ɓatanci da kafirai da munafukai suke ma'annau baka taba jin inda yi masu zagi ko cin mutunci ko abin da ya kama da haka ba ya rabu da su suka yi iyakan iyawansu yau suna ina Allah shi kiyaye Mala ya ce, Inna ni ara ba'ad ikhwanina, ya ce, Kun gan mana muna ganin wasu daga cikin ‘yan uwanmu, yanzuru ila ahlil ma'asi shazaran mazaran shazaran mazarin suna masa kallon uku ahu in ga mutum na aikata zunubi sai ka ga kai ka ce Allah maɗaukin sarki ya aiko maka da wasiƙa cewa kai ɗan aljanna ne sai ga har mutum wani doro yake shi a dole ga nagari daga ran da ka gano ne. ya karkace mutumin banza ne haƙƙin ka a kan shi shine ka je kai nasiha dole kuma kai ta mai addu'a Allah ya da shi kan hanya amma daga lokacin da ka koma wani ka ce ya bata ya fandare yana yin abun da ba daidai ba sai ka koma kana zagin shi <laughs> to ai kana taimakon shi ne saboda shi da aikata laifi kai da kwashe zunubin kamar misali karo ce ga tana zina maimakon ka je kai mata nasiya ka nuna mata illar sai ka koma gefe kana gulmanta shi nan ta more ɗazu kai kuma ka kwashe zunubin da kai da ita waye asara eh kai dai <laughs> ku gano wannan da kyau ku shi da miri ana yadda shi daji ne shi kuna fahimtar wannan da kyau ku. ayin kaga mutum ya fandare haka gano ya fanɗare ko to kai yanzu aiki ya same ka sai ka dawo da shi kan hanya in ba haka ba to kai na banza ne jarumi shine ke gano wane yi ba daidai ba ya dawo da shi amma wane ka ce ba daidai ba sai ka koma kada zage shi kana ɓata shi kada cin mutunci to a duniya babu rago irinka ragon maza kenan amma nagari shine wanda zai ce wane ku banni da shi zan dawo da shi irin yadda nake a matsayinka na mutumin kirki ana gane wannan to shine sai yake cewa ka annahu sai ga shine zagin wancan da ya ga ya fandare din barrantacce ne min kulle aibin daga kowane irin aibi shi kai ka ce bai da laifi shine abin da masu iya magana suke cewa ya taushe laifin shi yana hangen na wani mutum ne ya fada so kawai sai ya toshe hancin shi cikin masaifa falga ya face-face da kashi sai ga ya tashi hanci ya matsa hancin shi aka ce lafiya ce wancan ne tusa kalli irin najasa da kayan kazanta da ya kwaso a jikin shi amma kuma yana kallon waiwa ne shi wani mai iya magana yake cewa shi ko ya ga wasu mutane masu aibi da suka kame daga aibin mutane sai Allah ya ɓoye mu aibin nasu amma ga wasu mutane waɗanda su kuma ba su da aibi amma da suka dakata aibin mutane sai Allah ya fallasa nasu aibin shi ne sai ce kazalika kuntum min qablu ko da kuke mawana da wana da wana kaza ai kuma da haka kuke da kuna tare ai famanna alaikum sai Allah ya muku baiwa ku. to sai ku dawo da shi sai ka dawo da su sai kai menene Fa ta bayyanu sai ku je ku yi aiki ai shi sa kaga mutum ya fandare ya lalace ya susuce abin da za ka yi shine nasiha jawo hankali bushara naziri duk waɗannan abubuwa har sai Allah madaukin sarki ya dawo da shi a to malam idan ka bar dan uwanka ya bata riban nawa kace in fada za ka shirye da kowa a duniyan nan ya shiga aljanna ba kai asara ba da ba wanda zai je tara aljannan ka kuna fahimtar wannan ka ce rabu da wani ya shiga wuta to me riban ka dan ya shiga wuta in ya shiga aljannan me asaran da kai ba zai tare inda za ka shiga ba wannan aya ce a cikin sautin nisa'i ta casa'in da hudu Allahumma surna wala tafdina Allah madaukin sarki ka suturta aibubbukan mu tozarta muka kunyata mu mu yi aikin asha wa akrimna Allah madaukin sarki ka girmama muka martaba muka kimanta mu wala tuhinna Allah madaukin sarki ka daidaita al'amarin mu mu zama tababbu wanda za a ha'inta waktum lana bi khatimatu sa'ada Allah ka sa ƙarshen mu ya zama ƙarshe ne da za mu cika cikin arziki da za mu tabbata madimanta cikin arzikin lahira ya arhamar rahimin ya Allah wanda kai ne mafificin masu jin kai kana rajulun minas salaf malam ya ce akwai wani mutum daga cikin magabata wanda shi wannan mutumi kada marra alaihi majmu'atun min shabab yana zaune kawai sai ga wasu gayya na wasu matasa matasa bi tubul suna tafa da bajojala ko suna tafa da ganga ko ko garaya ko tsubul suna buga mandirinsu wa mizmar suna da jita suna kaɗawa gayu mutanen Allah wa min haulihi wa haulahu ya na laho su waɗanda suke kewaye da shi sai suka rika ce mashi Allah alaihim, ala ga wata malam a yi masu muguwar adda Allah ya ragargaza su. Mun gano wannan da kyau ko? Waɗannan mutanen banza, roƙon masu Allah, fata su. farafa ya dehi eh mana gafarta sai daga hannu kun gano wannan da kyau ko ai ala gafarta malam sai hannun shi suka yi sama ila sama wa qala sai ce allahumma kama farahatahum fi dunya ya Allah kaman yadda ka faranta mu waɗannan rai a wannan rayuwa na duniya farham ko farhamhum fil akhirah Allah ka faranta musu dangane da lahira ma yanda suke cikin farin ciki a duniya su gamsu da ita Allah ka gamsar da su lahira ke farin ciki da ita in ga mutum yashin da ke yin abin da zai kona shi a lahira ko ya gamsu da duniyan ne in ga mutum na aikin lahira ko to ya gamsu da ita ne shi sa zai farin ciki da duk abin da yake na kirki domin ya san akwai ranar da za a biya shi to sun gamsu da duniya sun amince da ita har sun kwaso kalanguna suna dukawa kaga yaro ya sa ɗayan ɗan makalatan da na kunniya da zai na so abin shi yana jin daɗin duniyan nan kaka zage shi sai kai mai addu'a ka ce ya Allah yadda ya gamsu da duniya yake wannan Allah ka gamsar da shi lahira don ya bari kuna fahimta faƙala lahum bayan da ya masu addu'a saɓanin buƙatan su waɗannan maɗaurin gishirin kasan sun fi gishiri zaƙi in kai sakaci ya yanzu nan jama'a sai su tura ka su iza ka su gaza fidda ka musamman kana da zuciya ‘yar ƙuntatacciya in har baka natsu ba sai sun maka shigo-shigo <laughs> ba zurfi. to shi kenan sai ce da su i'imalu, e, kai bayan Allah da kuka ce masu mugun addu'a kun ji wanda nayi e, i'lamu ku sani bi anna Allah lam yufarrihum fil akhirah cewa Allah maɗaukin sarki bai faranta musu rai ya gamsar da su game da lahira ba ko Allah ba zai taɓa farantar da su lahira su gamsu da ita ba illa idza waffaqahum fid dunya sai in Allah madaukin sarki ya musu muwafaka a duniya ku sai irin addan da yako sai shallake ce Allah ka faranta masa a lahira to duk wanda kaga ya samu fari a lahira to sai in Allah ya mai gamdakatar a duniya ne ya masa addu'a da fata nagari na Allah ya ɗora su a turba ta shirya. Shi sa an ga gano wane ya ɓata, wane mutumin banza ne wane macuci ne aiki ya same ka wa'azi da addu'a in dai kai nagari ne in ko da kai da shi hanyan ku guda dama ne baka samu ba to shi ne sai kai saɓanin haka ce, illa iza waffaqahu fi dunya li ta'atihi sai in Allah maɗaukin sarki ya masu muwafaka kan yi mai biyayya wa hum ala zalika kuma har ya ɗauki ransu a kan haka suke to shi ne sai su samu farin cikin lahira a'a yau ba ka gani mutum sai zo ya zauna Allah ya ba shi dama sai ɗauka daman nan za ta dimanta dindindin ne sai ta yin abubuwan da yake so ana nan sai daman ta ci, don dama ai ba a rubutu an ce ta haka ba ne dindindin sai kuma daga baya sai kuma yana da na sanin da ba ta da amfani akwai mutane da dama wanda in ga karanta tarihin waɗanda suka gabata a duniyan nadama haka za ka cin masu to ne sai ce wa ma zarrakum fi zalika min she'in don sun kintsu Allah maɗaukin sarki ya ɗauke su kuma ya faranta masa rai a lahira me da cutar da ku jama'an kowa ya zama salihi mutumin kirki a duniya me ya tsare ma idan duniya kowa Allah ya ce tun daga Adamu har wanda zai mutu na ƙarshe zai sa shi aljanna ina ruwanka <laughs> me ya tsare ma amma an kaji wani kullum yana maganan wani gani yake ya shige gaban shi kun gano wannan da kyau ku to abin da zaka yi sai kai ta roƙon Allah ka gyara aikinka sai ka ƙara giya ta gaba mun gano wannan da kyau ku Allah ya kiyaye fattawadu mala ce ka kankan da kai huwan kisarar kalbulillah ne zuciya ta karye ta raurawa ta kankan da kai ta rankwafar ga Allah madawakin sarki wa haɗu janahi dhulli sannan mutum yi ƙoƙarin ƙanƙantar da duk wani abin da yake ganin ya samu a duniya ga Allah madaukin sarki mahalici. Wa’an ta kuna da'iman ha'ifan min Allah, sannan ka zama a kowane yanayi kullum kai dindindin cika kike da tsoron Allah. La taghtarra bi ilmin, kanka yaudaru kai malami ne kaya da ilimi. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce wa ma utitum min al-ilmi illa qalila kakka yaudar da ilimi kakka yaudar kana wa'azi wa ana sawaranka kana karatu ɗalibai sun zauna gaban kakka yaudaru wala bi ibada kakka yaudar kai ustazu ne mai yawan karatun alkur'ani ko kai ustazu ne mai yawan azumin tatawu'i kai mutumin kirki ne mai nagartattun ayyuka wannan kai yaudare ka wala bi ta'atin da'iman an anta kha'if kar ka zama ka yaudaro ya kai mai biyayya ne duk inda aka ce a yi kayi inda aka ce a bari ka bari in hmm, ka yaudar da wannan da'iman ka zama kana cike da tsoron Allah ne wa ba da zalika to duk bayan wannan ma zai zama hafdu janahi dhilli ya zama kana rankwafar da duk wani matsayi da duk wani ɗaukaka game da haƙƙin Allah madaukakin sarki eh li khalqillah ga bayan Allah madaukakin sarki mun gano wannan takka nuna wake wata tsiyani la khalqillah wala ta takabbar kakka za mu kanka ji girman kai wala yamlau qalbaka ujubun wala ghurur kakka rika jin jiji da kai ni wani ni tsiya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko da wasa kar wanda ya ji wannan kakka yaudaru daga lokacin da mutum ya kalli wata ƴar farfajiya kamar tsuntsu ne a ɗaura mashi igiya a hannu, ƙafan shi, ya ɗan ja, ya ɗan ja, ya ji bata abin nan ba sai yunkura sai ya tafi far kawai zai ga an jawo shi kar wanda ya yaudar da wannan au lima za ta fitar. malaci to ma wai in ma za ka rudin to da ma me kake ruduwan li'annaka ala ilmin wai dan kana kan wani ilimi Allah madaukakin sarki maka baiwan masaniya da fahimta man alladhi allamaka watan da kai ilimin ba Allah bane da <laughs> kowa ji tsoron Allah wanda da kake madagawa wanda ke nuna mai bai isa ba wanda ke kaza kake kaza in Allah maɗaukin sarki ya ga dama wani juyin masu sai maka sai saukan maka da laluran da duk abin da yake takama ka sani sai ka zama baka san komi ba bayan da ka sani لكي لا يعلم من بعد علم shai'a. shi kuma wanda ke maɗagawan sai Allah maɗaukin sarki ya mashi baiwan mamaki baiwan da za ka daɗe tana damunka kuma Allah maɗaukin sarki ya cilla shi gaba manin ladi allamaka wa san da kai ilimin ina cewa Allah ne mala ya ce wale an naka alamalin. don kana da kuɗi don kana da dukiya eh don kana da kuɗi kana da dukiya kake ma bayan Allah ta gawa manin ladi a tsaka malan to waye ka dukiya, ta nike Allah ne eh jama'a ka san wanda ya fi kowa kuɗi in Allah madaukin sarki ya mai da shi talakan talau yau yau zai mai da shi akwai wani mutum a kasan jamus yana da kuɗi dola dola na gugon dola biliyan sha biyar ba fa naira ba dola sai sai hannun jari a dare ɗaya aka samu karaya da fitinan nan da ya kama annoban hannun jari da aka yi shekarun baya ya tsaron biliyan goma rana ɗaya saboda bai da sidikul ƙin yaga shiya zai rayu da 5 billion 1 million dollars aka baka ya ishe ka shi ne naira miliyan 160 da wani abu na najeriya ya ishe ka amma shi fa ba fi 1 million dollars ba ne 5 billion bilba amma ce ina kawai sai da aka ja ka same shi ya ya kai shi yanzu nawa ya faɗi gano nan da ke ku kaga Allah ya ga daman talauta shi in ko da ya ga dama sai nuna mashi zo zo zo zo kaga nan eh kaga nan eh to kasuwanci ne mai riba zuba sai ɗibi kuɗin sai zuba yana zubawa a ciki sai duka biliyan sha biyar ɗin su tafi sai koma hohon ma'ahu baka taɓa ganin malami ya kuma bai da ilimi ba ka taɓa gani shine sai a waye gari Allah maɗaukin sarki a saukar mai da damuwan da shi yadda ma zai rayu ko ya samu lafiya ko shaida ne shi ba ta ilimin ko ta abu kaza yake ba da kai layi ya alama ba da ilimin shai'a. to shi ko mai kuɗi dama ai abin da ma yafi sauki ke yadda ka san kun fa kuɗi suke in Allah ya ga dama yanzu baka da su fa baka da haka mulki kuma Allah madaukin sarki ya nuna wa mutane wannan da yawa amma sun ƙi ganewa sun ƙi gani ko sarakunan gargajiya ba ka da wani nau'in sarki da a duniyan nan baka san an ce wannan tsohon sarki ba ne gashi da rai shi Mun ba zamanin siyasa ba yaushe ake ritaya ko a ma gano wannan da ke ku kana da sarki irin sarkin garin ku wanda aka ture? yanzu shi ba sarki ba ne in zai tafi sai dai tafi shi kaɗai ko dogari ba wanda zai bi shi kuma shi da jiniya kila ya kana da shugaban sarakuna na musulunci kaf da yanzu ba kan kujerar yake ba wannan bai ishe kaban kana kan kujerar kai taka tsantsan kun ji ɗaya idan ka ɗauko kujerar 'yan siyasa da ke ma waɗancan sarakunan kama karya su ma haka za ka same su yanzu ɗauki shugabannin ƙasa da aka yi su kuma ake cewa ana yayinsu to misali ɗauko gawan shugaban ƙasa ne aka yi shi a wancan lokacin da ake cewa mai cikakken iko a domin shugaban ƙasa ne ainihin mulkin soja ko wanda bai da wanda zai je ya ce mashi ya ko bari kun gane wannan da kyau ko wanda shi wannan shugaban ƙasan ya samu ɗaukakan da wani shi bai samu koda shigenta ba domin matashi ne yana matashi ɗanyen jini ya ɗana wannan kujeran kuma ya more ta kun gano wannan da kyau ku ya ji daɗin shi daɗi na ban mamaki amma yau yana raye a duniya sai dai je ce ma wani ranka ya daɗi aka zo mulkin farar hula ga shagar na da rai gangaro buhari na da rai da ya ce shagarin bai iya bai an shi ɗauko baban gida yana da rai da ya ce buharin da bai iya ba shi ma ya ansa shi ma buharin na da rai ina abdulsalam ina shanakan ina baba a remu mun fahimci wannan da ke ko duk gasa suna nan amma yau ba shugabanni ba ne waye shugaban Glock, Evele, Azuke, Chinafa. Shi ma watan wata rana, Allah shi ma haka zai zama nasiyan mansiya. zai zama kaman ba taɓa yin shi ba kaman ba taɓa yin shi ba haka zai zama kuna fahimtar wannan da kyau wallahi tun matsayin da aka baka kuɗi ko me haka za ka zama ba kowa ba in cikin wanda ake ba da labari ai ina ganin kaman ƙaruna yana daga cikin masu kuɗi fir'auna yana daga cikin masu kuɗi annabi suleiman yana daga cikin masu kuɗi wanda in ka samu wanda ya iya ba da labari ya ɗauko maka tarihi da bayani dangane da abin da ya shafi mulkin annabi suleiman ɗan dauda za ka sha labari muna fahimtar wannan da kyau na irin da aka yi wasa da asalin kuɗi amma yau duk ba su wala ka yi hankali in dukiya ce za ta yaudare kake takama waye baka li'annaka ala siha domin kai kana da lafiya ne kake takama kake jiji da kai ina ganda za ka yi ziyara asibiti da kare na kanka kai ce kai rashin lafiya tsufa ma ya ishe ka ka kai ka ce ma tsoho ya jike ce lafiya lo yake me yake jin daɗi ce shi ne masan daɗin ba muna gano wannan da ke ko bai san me ake ce ma daɗi ba kuma da ya san daɗin amma yanzu bai san shi ba komi dai kawai yana yi ne da yaya zai ya rayu ya yi kuma wallahi duk wanda kaga Allah ya raya shi ko nuna kishu fil khalq shi yasa man alladhi ataka ataha laka wane ne ya baka wannan lafiyar Allah ne to in ka ganka kan shirya ko Wa ya ɗora ka kan wannan shiryar to kai ma wani tunƙaho da jiji da kai wai ai kai wane ne kana kan shirya Allah ya baka Allah ya bashi mun gano wannan da kyau ko aidan an jabirin kala mala ya ce daɗin gushi ma hadith ya zo daga jabir ɗan abdullahi ya ce lamma fataha Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min al-ghanaimi yayin da Allah madaukin sarki ya ma annabi Fatai ya mai baiwa na ganimomi aka ci garuruwa da ƙasashe da yaƙi Allah ya buɗa mai حتى لا يعتقد أحد ahadun النبي صلى الله sallallahu alaihi وسلم كان sallama har aka waye gari ba wanda yake kudurta sha manzan Allah ma talaka ne kuna fahimta ka koga akwai lokacin da sahabbai suke ganin alaman yunwa ta tare da annabi ma ja dan shirya ma annabi wani dan abu Aisha ce sai su kwana da kwanaki ma ba su girki ba amma ana nan Allah ya buɗa haka Allah yake duk mutumin da ya bi Allah ko halin da wannan mutum yake ciki Allah ba zai bar shi a haka ba amma kakkai gaugawa kakkai sauri in kai gaugawa za ka haɗu da illa da aibin mai gaugawa muna fahimta? shi ne sai Allah ya wadata annabi har ya kai ga Allah maɗaukin sarki yana ce mashi wawaje daka a'ilan fa'azina mun same ka ba ka da kotaro jiyan da muka yi maka wadata don sanda aka samu annabi aka ba shi annabta ba dukiyan wata yake juyawa ba ne ɗakin shi khadijatul tilkubara kuma ya zo kalli yadda aka rayu amma ƙarshe jiyan da Allah maɗaukin sarki ya mai to haka Allah madaukin sarki yake wanda kake cewa shi ba kowa bane in Allah ya so sai ya zama shi a kowan ne wata rana Abu Huraira yake gode ma ni'imar Allah cewa da yana yaron wata baiwar Allah ne yake mata hidima ‘yan wanke-wanke, ‘yan aike-aike da sauran al'amuran yau da gobe, tana ɗan san mai ɗan abin da zai ɗanci, ran nan kawai ikon Allah wani juyi aka yi wani juyowa kuma sai ta zan matan shi kakki wulaganta almajirin da ke maki aike-aike a gida kakki wulaƙanta direban da ke ɗaukan ke yana kai ki anguwa ko ‘ya'yanki ko ‘yan uwanki. Kakki wulakanta mai gadi da ke buɗe muku get ɗin kun dawa kina mai tsawa. kakki wulaƙanta mai aikin fulawa da sauran barorin gidanku kar a zo a yi wata juyin ta juyo ba abin da Allah bai iya ba mun gano wannan da kyau ko lokacin da abu hurera ya auri wancan baiwar Allah sai yana mata irin raha irin na ango da amaryan nan sai ce ke ma ki tafiya daga can ki ta ko ki zo waje na ba takalmi a kafan ki irin yadda kike sani nake yi shine yan shiya da ba su da kan gado suka ji kwakwan yugo kwakwan yugo kwakwan yugo shi sa kare har kullum in bai sai da ake rayuwa ba in ya ga kyas ya ce ka gani in an bayani kuma ya ji kunya ya nemo wata da haka wajen nema nema har sai an nemo shi wata rana wannan ayan ita ce aya ta takwas cikin suratul duha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana ganiyan fi kulli shay'in sai da yake Allah madaukin sarki ya wadata annabi akan komi fi kulli shay'in fi kulli janibin min jawanibil ghina daga kowane ɓangare da gaba na gaɓoɓi da ɓangarorin wadata sai da Allah ya ma'annaba baiwa. Kana ganiyan fi dinihi, annabi ya wadata a harkar addini bai buƙatan kowa. Duk wanda ya wadata a harkar addini, wallahi in ba Allah da annabi bai buƙatan kowa. In ga kana da buƙatan wane da su wane su taimaka maka wai kai addini ko, wallahi ba addini kake yi ba da wannan ne aka ce mun ce ba wanda ya isa ai mu Allah da annabi ne gatanmu Allahu maulana wala maula lahum kar karke tanin wai sai da su wani karke tanin wai sai wani ya kawo ma agaji ko ya tsaya ma banga banga wallahi in aka yi wani turawan ƙasa zaka gan shi muna gano wannan ne ke ku sai da ya zama wadatacce a harkar addinin shi kana gani fi khuluqihi sannan ya wadata a duniyan ɗabi'a sai dai akwai kwaikwayi nashi bai kwaikwayo na kowa kana yanzu fi halƙihi, hatta addirin halitta da lafiyan jiki Allah sai da ya wadata annabi kana gani fi jasadihi ko manzan Allah hatta a jikin shi ba abin da aka yi mai oversize an mai cip da cip kuma ba a tauye mai komi ba komin yi mai daidai kana gani fi malihi a jaka kuma cike take to yanzu wannan bayanin da aka yi gayo in bai ji an yi maganar sisi ba zai ce kai da sauran aiki ka fito fes komi lafiya lo amma aljuhunka zero manzan Allah akwai jaka ganiyan fi malihi Allah mai wadatan dukiya sannan ya ce mi a nasita an na sa'ilan aka wai kamanta wani maroƙi wani mai tambaya ya zo yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a sadaka ya zo tambayan annaba annabi ya bayi sadaka faƙahu bai na jabalain sai annabi ya ɗauki awaki ɗari a tsakanin duwatsu ya ba shi kyauta awaki ɗari zama ina ganin tinkiya ɗaya ko a ce rago ɗaya mun fi wayo a nan rago ya kai dubu biyar eh eh eh ragon yawwa to yanzu na gane karatun ina son ku fahimta in dama na ce biyar aƙalla rago dai wanda za a ce rago mai lafiya eh dubu na ashirin malam rago mai lafiya na dubu ashirin to mu tsaya irin naku dubu ashirin hmm, fukara ma gyazu wanda kowa zai iya siye ka san kaje yan awaki bip rago yana can a cikin inuwa ne a rumfa yake kai da ganin shi ba ba za ka je wajen ba in ga jibi ya tsaya to me kai da ragunan can zai kai su dan shi kan shi ma mai mota shi ma VIP ne ta ce dubu ishirin annabi ya ba shi dubu ishirin so ɗari nawa kenan hmm? dubu ishirin so ɗari hmm? dubu biyu so ɗari nawa ina zuwa dubu biyu so ɗari na dubu ɗari biyu to dubu ishirin so ɗari kaga talakawa da yake ko lissafin kuɗin ma sun kasa yi kamar in gaya muku duk wanda ba zai iya baka kyautan miliyan biyu biyu sun yayi ba kai ya mai da ka yaran shi ya baka ka kashe ba ba ya baka yana sama ido mai kai ba <laughs> ya baka ka kashe kawai ka sa aljihu kawai ka tafi ka san ma ka san manan ka kun dai fahimta kai ta sarrafi da su don da ba zai maka wannan ba kuma annabi da ya bashi ba ba fa ya bashi da ya mai zaune gidan shi bane 2 million sa ba mawadaci ba ko wanda zai wannan za a ce maka wani mai kuɗi ne dubu ɗari ya haɗa ku dubu ɗari sai mai da kai wani yaro ya mai da kai wani mashirmanci mun gano wannan sai a zo a same ka kai da talauci maka yankan kauna ce duk wata ana bawa na kaza duk sai ka ce, yan zunuban da ya tara a baya ka zo ka sa kebur kai ta kwasa hawa ka kai zan ganka a lahira ne da zunubi da zunubi na in ce na san ka ai tun anan ka zubar da su kuma ni ba kwasa zan yi bacin da ka riga ka ba ai almauti ya ji ma'una wal qiyamatu tudummuna wallahu ya hakumu bainana ina fata mun gano wannan da kyau hawa wala na shiryar da mu nabi ya ɗauki raƙuma awaki ya bashi rajulun yuta sadaka qati'an amina al hmm. ji mutumin da sadaka za a bashi amma ka bashi awaki na ɗari fantalaka ila qaumihi mutumin nan ya sheka yi ta falala gudu ya falfala kafa mai na ci ban baki ba sai ina sai ta fargansu can ƙauye ya ce ya tara mutane li ya ƙula lahum wannan gudun da ya kwaso ba don komai ba don ya je ce mutanen shi ya ƙawo inna muhammadan fi a tsa ga muhammad can na kyautan malla ya shalfaka wanda baya tsoron talauci ya ƙulu Jabiru. Jabiru na sha lamma fata Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yayin da Allah madaukin sarki ya buɗe da annabi sai ce ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi yace duk wani mumini ya sha kurumin shi in ta rikice ma ka zo ni mai gidanka ne amma kafin Allah ya ma annabi wannan baiwan fa kowa ji da kanshi muna fatan Allah ya mana wannan tagomashin mu kai talaucin da yake maka gizo yake tsorata ka <laughs> a ce baka da matsala ka zo da abin da ke so a baka kuma wallahi an kusa ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ai annabi ya riga ya gaya mana man akhsha alaikum ba na ji muku tsoron talauci shi yasa mu ba za mu kai kokon bar mu ga kowa ba sai ga rabbul izzati wal jalali wanda ya baka ya ba mu amma ba za mu nuna mu Allah ai Allah ka ba su su ba mu ba a'a <laughs> Allah baya son wannan naku da Allah ya ba ku riƙe in yazo ya ce man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana ku bashi amma mu kowa mu nema a wajen shi dan ai ba wasiƙa ya rubuto muku cewa mu ba zai bamu ba mun gano wannan da kyau ko shi yasa duk matashi kana ganin wai wani da mota wani da gida wani da kaza duk ka ɗauka wai zuciyanka kai ta mutu wai Allah ba zai maka ba ka wahala kana fusata Allah ne ka ce Allah ya sa mai albarka ya tabbatar mashi ya Allah ka bani nawa in Allah ya so sai ka shekara arba'in ya ga dama ya ma arziki zai maka sai arzikin ya doke da kai har aljanna inda zai baka arzikin a yanzu ko ƙarshen ta arzikin zai zame maka sanadiyan shigan ka wuta ne mun gano wannan da kyau ko Allah ya tsawaka faman taraka dainan annabi ce duk wanda ya mutu daga cikin musulmi ya bar bashi fa alayya qada'uhu annabi ce biyan bashin a na yake <laughs> ka ji babba to jama'a yanzu mu da muka ce annabi ne kaɗai namu yanzu akwai wani babba irin wannan babban yanzu akwai wanda zai shelanta cewa in ka rasa na cefa ne yau ka je gidan shi kana raye bai maka ba sai ka mutu ne zai ma wannan abu jama'a kowa shiga taitaye shi annaba kawai za ka riƙe wallahi ka mutu ba kai nadama ba amma duk wanda ka buku <laughs> ya ba sai ka mutu ba a duniyan nan za ka yi nadama a duniyan nan ba ka ganin musiba da bala'i ko sai in an ce an yi zaɓe an rantsar da wanda ya ci musamman ako gwamna ka ga yadda butulci yake ɗan dokan da ke bayan tsohon gwamna in dai aka ba wancan rantsuwa kawai sai ga ya canza waje sai bar wannan shi kaɗai kuma yanzu an daina bin shi fa? duk waɗanda ma suka roko ka in dai ba wanda yake jin kunyan ka ba Allah wa wancan zai bi sai in ya san dama sun yi abin yadda ba za su shirya da wancan ba kuma shi kan shi wancan ɗan sandan da ya canza wajen zama ko ya canza ne dan ya zama mai dole ƙarshen da ba da shi za a yi ba ikon Allah kala ba'd a al-ilm wanda daga cikin malamai yace inna hadil ahadis waɗannan hadisai nasiha lil ahadisil aula da hadisin da ke cewa ni ne nafi shi za ana ce maka mai hadisul aula sai ka hadisin ana aula bil mu'minina min anfusihim allati tahaddatha anil habsi anil janna bi sababi dain wannan magana za mu zo mu yi ta jama'a shin wannan hadisin yana nuni akan cewa idan mutum ya mutu ana bin shi bashi ba za a tsare shi ba kuma tsanan hadisin ga yanda yake annabi ya ce duk wanda yake bi bashi to ana tsare shi daga shiga aljanna a wani ruwan ɗaure shi ake katakam a ina a kabarin shi har sai an biya bashin kun gano wannan da ke ku to daga baya sai annabi ya komo yana yin sallan dan in ka mutu ana bin ka bashi annabi ya tambaye ka bar abin biya aka ce eh sai ma sallah in baka bar abin biya ba ma bai ma sallan, yace ce ku mai sallan daga baya sai ya ce to shi zai rika biya to tambaya anan wancan hadisin da wannan hadisin wanne ya shafa wani eh to shine mala yake cewa hadisin biyan ya shafa wancan hadisin da ke cewa za a tsari to shine mala zai kawo hadisan sai mu bi shi sai ya gaya mana yanda aka yi zama an shafe ko to shine sai ce hazihi rahmatun wannan rahama ne wallahu ta'ala ya kulu annabi aula bil mu'minina min anfusihim ai annabi shine mafi cancanta ga muminai ga kansa ba wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi kuma iyayen muminai ne aya ta shida cikin suratul ahzab wa man taraka dainan duk wanda ya mutu ya bar bashi fa alayya qada'uhu annabi yace biyan bashin a kaina yake wa man taraka malan wanda ya mutu ya bar dukiya liwarathatihi wannan na magadan shi to don baya nan in annabi na raye to yanzu annabi da biye nan sai ka ci bashin mutane ka je ka ƙetare <laughs> jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko ana da bukata a sake littafi in annabi na ne ya ce fa'alayya to za ka je ka yi sallama biya ka amma yanzu annabi ya rasu sai ya ce sai a ɗauko fa'alayya ana fahimta a to kaga wannan yana da bukatar a ƙara tattaunawa ai ko wannan hadisi malai ce abu da ya fitar da shi a kitabul haraji wal imara kaga wanda mutane suka kasa fahimta mutum da karantarwa yake sai ka ɗauko abin da gwamnati take ka ce ya yi ya nuna ba ka da kan gado saboda wancan kuɗin ganiman annabi za a kawo ma yanzu inda zan ɗauki wannan in ce na ba wani wani zai ce da kuɗin ba siya amma kuɗin gwamnati ne ga annabicin ya ba da awaki ɗari ba wanda ya ce ta tafasa ko shi ma san da ya fara kyautan kaɗan-kaɗan ya ci surutu a yi zo kuwa ya tsara ba nan na yi gaggaya manzo Allah magana ba ba kwa nan ne eh ya zazzagi annabi kan kuɗi annabi ya ce ku rabu da shi wannan sai a fi 'ya'yan da za su zama duniya jaraba kuma ka san wani a cin account ɗin shi za ta loda so da ya haifo 'ya'yan jaraba Allah ya kyawaka abu da fitar da shi a kitabul haraji wal imara babun fi arzaki zariya a jizi na uku shafi na lamba hadisi na dubu biyu tara da hamsin da hudu Nasa ya fitar da wannan hadisi fi kitabul jana'iz babu salati ala man alaihi dai karkashin babin da ke bayani akan anawa mutumin da ya mutu ana bin shi bashi sallah ya kawo shi a lamba na 1991 a mujalladi na hudu Ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin musnad a mujalladi na uku shafi na 338 wasahul albani albani ya inganta wannan hadisi fi sahihul jami a cikin sahihul jami a lamba na 1456 malam sai ce bi isnadin sahihin ala shartu shaykhaini da isnadi ingantacci bisa sharaɗin bukhari da muslim عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم kana yi bir rajul al mayyit alayhi dayn ya zama ana zuwa ma annabi da wani mutum wanda ana bin shi bashi fa yas'alu sai annabi ya tambayi hal taraka li dainihi min kaza ya bar abin da za a biya bashin da shi fa in haddafa annahu taraka wafa in aka ba annabi labarin ya bar abin da zai biya bashi salla alaihi sai annabi ya mai salla wa illa fala'unku bai bari ba annabi ba zai mai salla ba qala sai annabi ya ce sallu ala sahibukum ku yi ma dan uwanku salla yau wani limami a ce a zo da mutum zai salla ce sallu ala sahibukum wai ai haji ko kin sai sun ci zagi falamma fatahallahu Allahu alaihi al-futuh yayin da Allah ya buɗa ma annabi ya ce ana aula bil mu'minina min anfusihim to yanzu ni ne mai gidan mu'minai fi duniya wal akhirah duniyarsu da lahiransu ikrawo in shi'tum in kun so ku karanta qawluhu ta'ala annabi ya aula bil mu'minina min anfusihim manzon Allah shine mai gidan mu'mine baki ɗayansu faman tuwfiya wa alaihi daynun duk wanda ya mutu ana bin shi bashi fa alayya qada'uhu to biyan bashin na kaina wa man taraka malan fa huwa li wanda kuma ya bar dukiya a je a raba ma magada su ɗebi gara da dukiyarsu al hadith fil bukhari wa muslim mun gano wannan wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim sai mala yace inna hadhihi al umma khayra ummatin Kungo wannan al'umman namu to ita ce al'umma mafi alheri kaf tunda Allah maɗaukin sarki yake yin al'ummomi to Allah bai taɓa yin wata al'umma wacce ta kai al'umman nan ta manzan Allah alkhairi ba kaf babu ita ce khairu ummatin ukhrijat lin-nas ita ce mafi alkhairin al'umma da Allah maɗaukin sarki ya yi ta domin amfanar da mutane annabi ya ce khairun nas man yanfa'un nas mun gano wannan mafi alkhairun mutane shine wanda yake amfanar da mutane to mafi alherin amfani kaf shine wanda ya amfani da kai harkan addini wannan za mu zo mu karanta waɗannan bayanai da izinin Allah a karatun da zai biyo baya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum